assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. barkanmu da wannan lokaci fatan kowa yana lafiya uh, so yau dai mun kara an cewa kuma za mu ci gaba da continuing darasinmu da muke yi na fl studio a uh, wato ainihin um, ta computer uh, so ina tunanin mun yi uh, bayani akan fl key So FLQ kuma mun faɗi abubuwa da dama waɗanda ah, suke da matuƙar mahimmanci a cikin F_L_K So yanzu za mu ɗauko wani application wanda shi ma yana ba da citta sosai, a wanda ina tunanin duk wata busa da kake so, in ma ta soyayya ce, ta bege ce, ta mece ce, komai a ciki akwai a cikin wannan wato ko abin. Isa na ce zan muku abin step by step. So, uh, ah, wato ko wannan kick ne, za mu danna a right click akan kick mu shiga wato ko ainihin uh, replace ko mu shiga inside ɗaya ne sai mu ɗauko wato ko bari mu ga mu lalabota gata so wannan setros in dai ka duba ta da kyau tana da duk wata busa da kake da bukata ko ma wace iriya ce za mu yi click akan ta mun ganta kun nan wannan ita ce so ta ina maka caccanja busosi ka nemi iya wacce kake so busa a nan gurin da ga yadda aka sa preset nan in ka danna to dukkanin gurin kowanne idan ka danna busa ce so a yanzu misali za mu danna wannan busan mu ji kaji in ka shiga nan kamar misali a ce eh, busar yabo in ka duba gaba ma in ka dawo daga nan ƙasa kai gaba za ka ga wayansu ne ga sunan ga sunan kala kala iri iri duk wanda ka shiga cikin nan wato ko ita ma busa ce mai zaman kanta ka ji so amma duk ba wannan ba so mu busan da za mu yi amfani da ita wato ko kai za ka iya dubawa tun daga farko a ƙarshe za gan su ga sunan kala kala iri iri so kowanne da sunansa kowanne da sunansa a yanzu misali za ka ga nan gurin kaga kaga ga sunan shi nan gurin nan ma ga sunan shi nan gurin ga sunan sa so a nan gurin in ka ƙara jawowa daga nan ƙasa ka ƙara jawowa za ka yi ta ganin su ga sunan kala kala iri iri so a yanzu za mu yi amfani mu da piano duk wanda ka danna na gaya ma za ka ji ya baka wani abu daban misali in muka danna wannan za ka ji in ka shiga wani shi ma in ka shiga wani shi ma duk gasu nan kala kala iri iri so mu wanda za mu yi amfani da shi shi ne za mu yi amfani da piano wannan fx ne wannan arrange wanda bari mu shiga a wato piano ga piano so a piano za mu yi kasa ga ki ba ki ba za mu yi amfani da light nan za mu yi amfani da light metal ɗin nan za mu sa shi maka sa shi za mu ji abin da zai bayar so mu da wannan za mu yi amfani su zamu iya danna cancel tunda mun riga mun zaɓa to kai ma zaka ka iya zuwa ka yi duk wanda ka kake so tunda yanzu ya bace kana so ka canja ko da kana so ka canja ne za ka click akan light mental din nan za ka ƙara zaɓa ka shiga preset ka ƙara zaba wanda kake da bukata wannan kenan idan kuma misali eh, eh, kaji eh, idan kana da buƙatar kamar wani preset ɗin za kana da buƙatar dai ka canja piano za iya za mu shiga light metal Eh, muka shiga za mu zana abin da mu muke so ah, misali mun zana abin da muke so so mun zana abin da muke so misali one uh, bari mu delete mu jawo daga wannan zuwa nan mu jawo shi mu yi selecting mu jawo shi ya kasance ya dan ƙara sai afwan Eh, za mu jawo a wannan muka jawo shi ya kasance haka danna shift in muka danna shift za mu jawo wannan abin haka sai mu ƙara jawo shi haka so kaga abin da na yi so abin da na yi in ka duba za ka ga mun ja wannan da wannan da wannan da wannan amma bpn ɗinmu yana a 130 bari mu dawo da shi 110 za mu da shi 110 za ka yi right click akan bpm za ka ga 110 nan sai kai selecting so ni haka nake son sa so yanzu ka ga abin da nayi na sa wannan na sa wannan na sa wannan guda hudu so sai ka tsallake layi na biyu sai kai sama da shi wannan na ukun sai kai kasa da shi kawai haka ya wadata da kyau su inda yake haka so yanzu kuma abinda za ka yi za ka iya selection ɗinsu duka waɗannan guda biyun in kai selected ɗinsu gaba ke da sai ka danna alt da a alt in ka danna alt in sai ka danna a alt a zai kawo ka wato ainihin wannan abin zai kawo ma wannan abin za ka gan shi za ka ga wa'insu abubuwa sun canja kaji kaji Su dai ka gan shi a straight a street ɗin nan kamar haka zaka gan shi zaka ga ya caccanja in ka duba misali kafin shi haka yake so haka yake so yanzu misali idan muka danna alt muka danna a shine zai kama wannan abin yanzu misali zai kawo kamar haka zaka iya caccanja su ka gani duk inda ka jujjuya wannan abin zaka click a kansa zaka iya caccanja shi gefe da gefe inda kai click ka kawo mouse ɗinka kan wannan kai click za ga duk kana caccanja su ji? so a yanzu misali inda ka gan shi a straight ɗin nan sai ka dawo da shi kamar motsawa ɗaya kawai iya motsa ɗaya dawo nan kawai in ya dawo nan sai ka danna accepting bari ka ji abin da zai bayar so za ka danna okay yanzu ka ga abin da muka yi kenan ko so za ka iya danna a wato ko ainihin select ɗinsu gaba ɗaya ka dawo da shi ƙasa misali zan iya ɗan jawo da wannan na ƙasa kawai ɗan da su su yabuwa haka nake son sa da kyau haka nake son sa a yanzu kuma za mu dawo number 2 mun riga mun gama da wancan za mu iya kashe shi mun kashe shi zan iya zuwa in je nemo kick kick zaka iya zuwa part na gaya ma in ka shiga part zaka iya duba drums in ka duba drums in kai baka da kick din da za zaka ce ga sunan kala kala iri iri zaka iya amfani da su to amma ni ba da su zan yi amfani ba zan yi amfani da kick dina ne zan yi amfani da kick dina ne in shiga nemo kick misali bari zan yi amfani da wannan kick ɗin wannan zan yi amfani da shi so da kyau wannan ya min sosai zan iya dan karo bolin wannan ne gun karo bolin da kyau wannan ya min sosai a su zan iya kuma in kai play misali zaka ji bai da baka da kyau so wannan kenan zan iya kashewa ko wannan eh, a wannan ina nemo snake bari duba snake a nan na gaya ma a can ma za ka iya samun su ne za ka iya samun su ne so za ka iya sa su ne misali sa su ne a nan da kyau wannan shi ma ya bani citta yanzu kawai zan je nemo a wato ko hi hat akwai wani abu da ake ce mai hala ka je ta ta ta kamar misali waɗannan kamar misali bari in sa wannan sai in danna right click akan shi sai in yi selecting din shi a fill 2 din nan ka gan shi sai ka danna shi in ka danna shi zaka ga ya zo ya baka selecting maimakon ka ta danna ɗaya biyu so nan gurin bai bani citta ba ah. da kyau wato ko wannan abin ya bani haka yadda nake da bukatan sa haka nake da bukatar sa ah, bari mu saki wancan bujin mai zai bayar kuma da kyau zaka ji wato ko ainihin kiɗan da yi wato ko a wannan parts ɗin so uh, kafin mu je wancan channel din uh, wannan channel din kenan yanzu kawai za mu jera wato ainihin kiɗa ne a nan yanzu kamar misali uh, zan iya zuwa kuma in je nemo uh, uh, ba kick ba uh, zan iya zuwa a uh, sine din shi ma zan iya samun wani bari mu ga wannan zai iya bada citta zan iya ɗauko shi misali in na ɗauko shi yanzu kun ga tunda nan dinna cike nan gurin kuma babu waje to tunda dinna cike nan gurin babu waje zan iya ɗauko shi haka sai in sa shi a ƙasan nan gurin in na sa shi a ƙasan nan gurin to za ku ga ya zai amma ba number sai mai number 5 saboda idan na mai in na mai number number 5 so in na zo nan gurin za gan shi akan number 5 zaka ji yana bugawa wannan nambobin da na yi na zo zan yi seti zan yi setin su daga nan barin ah, kowanne yana number one audience in yana so in rage number one number two number three number four number five number five muka sa kamar yadda yake a tsarin nambobin nan so a yanzu misali barin sa wannan a shi wannan din ya min amma eh, sanadiyar yana bani wani abu biyu in kun ji haka in kun ji kamar a biyu na danna amma bari in kashe wannan abubuwan gabaki ɗaya zai iya baka haka kaji ban sa a nan gurin ba amma kuma yana bayarwa ɗaya biyu to kaga ban sa anan ba kuma yana bayarwa wannan to wannan zaka iya danna a piano roll in ka shiga piano roll sai ka selecting din su duka in ka selecting din su duka sai ka bude nan ya ka shi so yanzu ba zai baka wannan abin ba tip kawai shikenan kaji tip tip yawa so sai ka saki da kyau da so wannan shine wato ko ainihin dan gajeren kiɗa da muka yi wannan kuma kiɗan na gaya muku kiɗa ne wanda kun gan shi mun yi shi a iya part ne so ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga kuma channel yanzu mun sa shi 1 2 uh, mun sa shi 3 4 5 mun kida 1 2 3 3 4 5 ko so za mu shiga channel so muka shiga channel za ku ga idan muka dauko wannan part 1 din muka dauko shi muka sa shi a za ku ga gaba ki ɗaya zai tafi to yanzu misali misali na riga na gama wannan kiɗa ɗin so da na riga na gama wannan kiɗa ɗin ina so kuma zan jejjera su ya kasance na fitar da opinion ɗin kiɗa na fitar da wanda ba opinion ba so kuma gashi duka kuma na jera su gashi a part ɗaya so yanda zan yi in jera su tunda kaga a yanzu misali kaga wannan part 1 2 3 zaka iya cire su gabaki ɗaya bayan ka gama su a nan gurin zaka iya mai da su daga nan gurin ka mai da su ya kasance part 1 2 3 4 5 in ka ɗauko part 1 ka sashi a nan gurin zai kasance part 1 ne kawai zai tafi in ka ɗauko part 2 ka sashi a nan gurin wani zai kasance part 2 ne zai tafi misali a daga wannan part din nan zaka ga pattern din nan sai ka danna daga gefen inda aka safa nan ga wata ekibiya nan inda na danna sai ka danna in ka danna sai ka zo kasa ka yo kasa ka yo kasa nan gurin gashi nan sai ka danna shi in ka danna shi kaga nan gurin zai baka 1 2 3 4 5 so amma a yanzu misali in ka duba za ka ga da guda ɗaya ne su za ka ga ga light metal da muka sa wannan kenan in muka ɗauko shi za ga shi kaɗai ne zai bayar a nan gurin so yanzu shi ma wannan in ka ɗauko shi za ga shi kaɗai ne zai bayar shi ma wannan sinai ɗin da in ka sa shi za ga in ka ɗauko shi ma shi kaɗai zai bayar shi ma wannan in ka ɗauko shi ka sa shi za ga shi kaɗai zai bayar shi ma sannan shi ma wannan ka ko shi ka shi shi ma shi kaɗai zai fara so yanzu a yanzu misali zan na control wato wannan ba ruwanka da wani wai setting gefe da gefe saboda shi wannan kawai daman a sai ke zuwa saboda part ne yana da bambanci da sample so wannan sai ka danna control b in ka danna control b kaga ya baka nan zai kara janna control b control b control b kaga ya je number 9 so a number 9 din nan muke so mu gama kidan bu a yanzu muna so za mu ƙara melody za mu iya kara melody a nan kasa saboda melodin da muke amfani da su ta iya yiwa a ce mun sa melody ya ya tafi number 5 ko kuma ya tafi number 9 yasa muka kai shi number 9 kawai so a yanzu kenan so yanzu za mu shiga mu je mu nemo melody amma melody da za mu ɗauko ba wai melody ne tunda tunda wannan ma shi ma melody ne wannan light ah, ah, metal ɗin da muka sa shi ma melody ne amma za mu duba melody kawai bari mu gani bari mu gani so shi kuma wannan ya wuce 13 to tunda ya wuce 13 ah, so ba nan ne gidansa ba sai in jawo shi amma ka tabbatar ka yi selecting na wannan abin an yi zoomin sosai na zoomin sosai in jawo shi ya city so uh, za ka iya jawo shi misali a haka kai ta jawo shi kaga ya city irin nan gurin ya ƙi to ina tunanin nan gurin ne baka sa shi a non ba sai ka sai a non misali in yana nan gurin zaka kana kana ta so ka saita shi ya layi wani zubin sai ka gama ya ƙi layi so inda yana ina ina ma irin wannan abin zaka sashi a null din nan kawai ka sashi a null din nan to shine zaka saita duk inda kake da bukata so wannan kenan a so ni wannan abin bai mun ba wannan na ƙasa ina tunanin kawai zan yi amfani iya iya wannan bari in kakkashe wannan abubuwan zan yi amfani da iya wannan kawai wannan iya wannan kawai nake son yi amfani da shi iya wannan iya wannan nake son yi amfani da shi a ah, wannan zan iya goge wato ko ainihin wannan eh, ya wannan kawai ni ya burge ni shi kaɗai ne ya burge ni tunanin an samu a cakwakiyar matsala so bai yi city ba amma bari zan sai shi yanzu yanzu nan muga daga nan gurin ta yi sosai so ga matsalar mai aka samu kuma baya bin na ji baya bin kiɗan ai ne kuma nan gurin na yanke naga kuma amma ok so matsalar daga ni ne ban yanke shi daga nan gurin ba so wannan shi ne wutsiyarsa bari in cire masa ita ah, bari in sa shi anan saboda rika ba na straight ah, sai in goge wancan na baya ni wannan ne bai mun ba gabaki daya nan eh, danna shi wannan da da shi shi ma amma ban yi zoomin ɗin nan gurin ba na gari ya haura layi ke bai haurawa so so a wannan gaskiya a sina mai gyara sosai a bari in kai shi number 6 zaman ba mu da abu a number 6 je number 6 6 sai in je mai gyara bari in shiga right click dan na right click akan nan gurin zo in shiga purity sa iq purity da kyau a watsuko wannan abin ya dan bani abin da nake so so yanzu tun da kaga yanzu ka riga ka raba shi 1 2 3 zaka iya yanzu fitar da opening ɗin kiɗa misali zan iya danna control b na control b b b b har zuwa gaba ya adadin kiɗan da nake so so za ka gara ɗayawa so a yanzu misali ina tunanin wannan shine ƙarshen yin kiɗan mu ba sai mun ƙara mai komai ba zan iya kashe dima eh, zan iya sa su ne in cire dima a nan hmm. wannan shi ma ba da cuta zuwa ma ya kamata a ce na dan sa wani abu wanda zai bada shoot a can gudun eh sorry duma eh wannan duma ko nasa na je duman nan ta ban cuta ba sosai ita nasa sa lai. bari mu gani kai kai kai kai kai kuma ban yi amfani da wannan ba ba Eh, shi ma yana ƙara kiɗawa daɗi yana sa kiɗa daɗi a ah, zan yi amfani da wannan amma shi wannan zan yi reverse ɗin shi ne a daidai gunnan ko da na sa shi a daidai gunnan reverse ɗinsa zan yi ah, reverse ɗinsa zan yi shiga setting in yi reverse in tanna reverse ya koma ya kalli can gurin in ya zo daidai nan gurin ah, abin da nake so daga nan gurin in ya zo yawa to kaga irin matsalar da nake gaya ma ɗazu in kai zoomin zaka kana so misali wannan eh, wannan ya zama a ya zama a gurin nan kan layin sai ya ƙi sosai so sai ka danna ah, non ɗin in ka danna yi to zaka ka ga ya kau kan layi. wasu zan iya kashewar nan, in jawo su baya eh, tsayar da kiɗa na nuna ma yanzu yadda za ka iya tsayar da kiɗa na misali eh, kana so za ka tsayar da kiɗa so dai kana so zaka tsaye da gida sai dai kai haka misali na nuna ma yanzu so kaga zaka ga kidan ka wato ko ya tsaya daga nan gurin kuma ya bada wata ta kawai sai ta mata tashi yanda zaka rinka tsaye da shi kenan misali in ka gama jira su ka zo zaka tsaye da kida ka tsaye ka yi selecting din duka sai ka dan jawo su baya sai ka bada gap so nan ne zaka ga kidan ka ya tsaya yawa a su wannan kenan a ga masu so su mana tambaya za su iya mana wato tambaya a description mu ko wanda mun gani kuma za mu ba su amsa wannan shine takaitaccen darasi mu na yau darasin mu akan citrus kuma mun yi amfani da eh, citrus nan eh, bayan haka a cikin citrus mun ɗauko wata jita mai citta mai suna eh, light metal su wannan light metal ɗin ita ma tana bada citta sosai za ka iya daukar ta ka amfani da ita in ma kana son bass misali in ka shiga a ah, piano roll eh, ka shiga ƙasan piano roll sosai can ƙasa zaka je ya baka bass ka ji kamar nan gurin wasu suna amfani da irin wannan gurin sosai wajen karawa kiɗa citta sosai so wannan shine ne da su yi waɗanda kuma suke so za su yi mana tambaya akan abin da ba su gane ba za su yi mana tambaya a description mu kuma da mun gani inda mun ga wannan tambayar mun santa za mu ba su amsa ba tare da ɓata lokaci ba muna godiya sosai da sosan gaske